اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya gaddar haɗuwar mu a wannan yammaci mai tarin albarka na litinin goma sha takwas ga watan rabi'u shekara ta 1430 wanda daidai da shanan sha uku ga watan hudu shekara ta 2009 miladiya a waɗannan kwanuka masu tarin albarka da ake gabatar da wannan daura cikin wani masallaci mai albarka masallacin juma na kwangila da ke cikin garin mina wannan shine darasinmu na uku a cikin wannan littafi na muƙaddimar risala a yau za mu tashi gaba ta biyar bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in nam akan karshen ɗeshin karatun jiya ai ina ganin maka koma kuma lokaci zai ba muhammad kammala muzakkira din ba zane ba kusa wani jigon kuma allah ya saka da alkhairi in kuma muka samu gaban magana a ciki wace ke ban fayyace waccan din ba za mu kokari mu ga mana ihala akan waccan din allah ya saka da alkhairi معنى يكي تشوى بسم الله الرحمن الرحيم العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير ولا يتشك أرسان قبع تجر معنى يكي تشوى العالم الخبير وأن اللفظ العالم ينادر بوتوك شبيوه ko dai ya zama al'alim al-khabir ko kuma a wani bugun al'alimul khabir haka malam ya rubuta in bugu in kun duba lamba ta biyu a ƙasa haka ya rubuta a nan sama ya ce al'alimul khabir a can ƙasa kuma ya ce wa fi ma'ana a wani kofin da ake da shi na wannan littafin wani bugu da ake mai an rubuta al'alimul khabir to a ciki wanne za ka ɗauka kowanne ya fi ko duka ɗaya ne eh ban ji ba eh al'alim ko al'alim duk ba ɗaya sifofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma suna yana shi al'alim da al'alim sai dai malamai sun yi mai kallo iri biyu wasu suka ce lafazin al'alim shi ya fi menene dalilin su dalilinsu shine kamar haka dalili na farko shine al'alim yana zuwa mutlaq a cikin qur'ani akan ce al'alim suna ne na Allah ta'ala ba tare da an yi idafa shi zuwa ga kowane irin abu ba inna rabb inna inna akramakum inda Allah inna Allah alimun khabir daga alim khabir an kawo lafazin alim kai tsaye ba tare da an yi idafa shi zuwa ga wata jumla ba haka na fara Allah ta'ala قالت من أنبأت هذا قال النخبين هذا العليم ما تريد أن إضافة جزوة ونوبة أما اللفظ العالم قال بينا زوء سكين القرآن مضاف إليه كما عالم الغيب والشهادة مهم شيء ونقول ينا زوء دوانا sosai da sosai alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada ga sanan iri daban-daban alimul ghaibi ko allamul ghuyub da sauransu yasa malamai suka ce to tunda wannan yana zuwa shi kadai wannan kuma ana idafa shi to lalle mu gabatar da wannan wanda yake cin gashin kanshi yafi abu na biyu kuma da suka kalla suka rinja da lafazin al'alim suka ce lafazin al'alim galibi yana zuwa zamani da al-khabir ahadi fahimci wannan ko yakan zo da yawa lafazin al'alim an hada shi da al-khabir kamar ayoyin da muka ambata qalat man anba'aka hada qala alimu al-khabir kaga al-alimu al-khabir shi mana malam sai yace al-alimu al-khabir kaga tarkibin in ka harare wadansu ayoyi lalle ilalla zai fi taimakawa ka ce al-alim akan al-alim saboda galibi yakan zo ne a haɗe a cikin alkur'ani mai girma haka na ayyada muka karanta da su din inna kuma inda Allah kuma inna Allah alimun khabirun ga aka hada khabir da alim kamar da malam ya magana anan anan malam ya hikaito mana ya ambata mana wasu bangare na sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al'alimu khabir Allah ta'ala shine al'alim masani al mai ba da cikakken labari an fahimci wannan domin eh, kalmomin sukan haɗu wani lokaci wurin ma'ana ma'ana su takan yi ƙoƙarin ta zo iri ɗaya wani lokacin to amma al'alim shine masani wanda yake ya san kowanne irin abu babu wani abu da yake ɓoye mashi wa hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu kaga wannan sifa ce ta ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala hakan nan kuma ilaihi yuraddu ilmu sa'a wa ma wa la takhruju min samaratin in unsa wa la tadaw illa bi ilmi kun ga dillaka ne na ilimin Allah subhanahu wa ta'ala amma al-khabir shi kuma kwararre wurin bada labari ta yadda babu wanda zaka iya zaka zai iya ba da labari irin Allah subhanahu wa ta'ala shi da ya lissafo batutuwa da yawa a cikin suratul al-furqan yace fas'al bihi khabira yake cewa wala yunabbi'uka mithlu khabir wanda zai baka labari na abu yadda ya kasance a yadda ya kasance kamar yadda ya kasance filla filla take dake mutum ne ya hadarin mota ko kuma ya faɗi da kanshi in ka tambaye shi ya aka ya faɗi sai ta sai dai cibi kafar shi ta zami amma me ya faru kafin zami ya kafar bai sani ba sun ya taka wani bangore rake ne ya sanadiyar zami ya tashi bai sani ba ko wani dan tudu ne kuma kuma taka bai sani ba to ubangiji Allah ta'ala shine al-khabir wanda yake ba da labarin filla filla daki daki na abin da ke faruwa kaga lafazin da malai ce al-alim suna ne na Allah ta'ala wanda yake kunshe da sifa suna Allah ta'ala al'alim ko al'alim sifa kuma ita ce ta ta ilimi suna Allah ta'ala al-khabir sifa kuma ita ce al-khibra kwarewa wurin bada labari din al-mudabbir qadir Allah ta'ala shine al-mudabbir wanda ke jujjuya al'amura to wannan suna wannan kalma ta al-mudabbir shin suna ne na Allah ta'ala ko kuma ikhbar ne anhu kun gane bambancin? akwai suna na Allah ta'ala wanda yake za ka kiraye shi da su za ka roƙe shi da su akwai kuma ba da labari a kan shi mana ka ciro abin ta ismul fa'il kamar sana'a sun Allah laki aka kana kulle shai. sun'a kaga sana'a ya salawa yake ce asani asani kana ba da labari gawa ga Allah ta'ala amma ba sunan shi bane shi samala ma abdul musulun abbas yake cewa shi ya sani shi bai san almudabbir yana daga cikin sunayen Allah ta'ala ba amma yana daga cikin in ka tashi ba da labari dan kace almudabbir babu wani abu akai da Allah ta'ala yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun يدبر الامر ابن ما من شفيع illa min ba da izini kaga duk wannan sun tabbatar da Allah ta'ala shine yudabbiru al'amara yake jujjuya al'amara yake tsara al'amara al'amara su kasance a yadda yake so kuma ya tafsil al-ayat Allah shine wanda yake bayanin ayoyi daki daki filla filla al-qadir Allah ta'ala shine al-qadir suna kenan Allah ta'ala sifa kuma ita ce me al sunan Allah ta'ala al-qadir sifar da sune yake dauke da ita ita ce sifar al ma'ana Allah ta'ala ne iko ne akan komai wallahu ala kulli shay'in qadir babu wani abu wanda yake gagara Allah subhanahu wa ta'ala as-sami'u al-basir Allah ta'ala shine as-sami'u ne ji albasiru kuma mai gani kaga yanzu wannan asami'u da albasiru suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala to kuma sunan yana dauke da ne da sifa mai ce sifa din asami'u da albasar la suna shine asami'u sifar kuma ita ce albasiru abin nan asam'u suna shine albasir sifar kuma albasiru don kowane ɗaya daga cikin sunayen Allah ta'ala yana ɗauki kuma da siffar da yake ƙunshe da shi kamar ar-rahman suna siffa kuma ar-rahma dole mutum ya fahimci waɗannan abubuwa filla-filla wani ita ce cikakkiyar aqida ta ahlus sunna malai yake cewa as-sami'ul basir Allah ta'ala shine as-sami'u mai ji al-basiru kuma mai gani kun kowace jumla malam ya kawo galibi za a ga haka take zuwa a cikin qur'ani galibi al'alimul khabir mun kawo ayoyin ɗazu za ga galibi haka suke gwane a cikin alkur'ani hakan nan ma labarin al basir shi kan ya maimaitu da yawa a cikin alkur'ani a irin wannan jumla din Allah ta'ala yana cewa kada sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir duba ayar Allah ce qad sami Allahu sami'a wanda fi'ili ne fi'ili madi yasma'u fa mudari as-sami'u fa suna a cikin ayar gaba daya qad sami Allahu قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله قال والله يسمع هذا في لنا مضارع كنا تحاوركما إن الله سميع بصير الله سبحانه وتعالى كنا قرآن كنا كتاب فصلت آياته من لدى الحكيم خبير mun ambata cewar Allah ta'ala yana da suna kuma daga cikin sunan akwai as-sami'u daga cikin sifata as-sami'u ita ce akwai as-sam'u wannan haka za ka haka za ka fasara in ka kuskura ka Allah ta'ala yana ji ba da kunne ba yana gani ba da ido ba to kayi kankan ba kayi abin da ba a sa ka ba an gano wannan idan ka Allah yana ji da kunne yana gani da ido kayi kankan ba ko ka kankan ba ba kayi kankan ba dama dama gani Allah ta'ala ya ce tajribi ayunina jaza'an liman kana kufir ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكما على من an gano wannan ko to amma ka zo fasara ka ce yana ji ba da kunne ba to yanzu ke ka yi tsammanin ba a ji sai da kunne shi yasa ke maza ke istizara ka dauka ji irin naka ne shi yasa ka ce ba da kunne ba amma da ka fasara da ji ji ne Allah ta'ala shi ya san kaifiyar yadda yake ji kamar da muka bayani jiya akan istiwa Allah ta'ala ya daidaitu amma ya daidaitu shi ya baka kan domin abubuwa da yawa suna ji ba kuma da kunne ba suna gani ba lalle ne zama da ido ba in kuma da ido ne ba lalle ne idan su ya zama idan irin naka ba kuma galibi wannan haka suke zuwa a cikin qur'ani lafazin as-sami'u da al-basir Allah ta'ala yana cewa inna Allah ni'ma yu'idukum bi inna Allah kana sami'an basira inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira haka za ka su lafazin as-sam'u na mutum ya sha bamban da lafazin as-sam'u abin ma'anar as-sam'u ta mutum ta sha bamban da ma'anar as-sam'u ta Allah subhanahu wa ta'ala domin jin da Allah ta'ala yake ya sha bamban da irin jina da irin jinka ko bai sha bamban ba mun sha buga misali idan mutum uku suna ma magana lokaci guda sai ka ba mutum biyu hakuri ka ce don Allah ku yi hakuri bari in kammala da wannan sannan in biyo ku ɗaya bayan ɗaya ko za ka yi ba amma ka kallaci adadin alhazai ranar arfa in ka kamo satellite ka kallace su guzansa a filin arfa suna addu'a kun fahimci waɗannan ko lissafi mafi karanci da suke faɗa a kafafen yada labaru su ne su ce mutane sama da mutum miliyan biyu haka suke faɗa wannan ne lissafi mafi karanci ko kuma biyu ba ta taɓa sana adadin wanda suke aikin hajji wani in ka san adadin visa da sabai masu sauran kasashe to adadin wanda ke saudiya kuma su ma sa musu visa eh to adadin wanda ke wasu state ne wanda ba garin maka ba a ce sai an ba su license kafin su je to su adadin wanda ke makan fa eh za ka iya cewa masallacin juma'a duk wani wanda zai shigo mina sai ka ba shi ticket misali saboda ka sai ka san sa delegate a hanyar ko hanyar didda nan hanyar kowace hanyar akwai toll da sai an biya ka fa shigo to shi wanda ke garin mina kuma fa shi kuma ya za ka hana hizo an haka ba zai ba sadaka Allah ka ya san adadin mutanen da suke zuwa ka kallaci yawansu ka kallaci harshen da suke roƙo da shi wani idin hausa wani idin yarbanci wani da turanci wani idin mutu wani da gwari wani da indonesiyanci wani da fushki wani da turanci wani da yaren da baka taba jin shi ba amma sauci wani baya shiga wani auren jin Allah ta'ala kun bai wannan ko baya nema a fassara mishi to ya za ka kuma ka kama ta jin Allah da jinka kai mutum uku sai ka ba mutum biyu hakuri shi kuma gaba ɗaya sama da mutum miliyan uku kuma mu waɗannan wanda ke arba kenan banda mu da muke mun dauki azumi muna ta ya Allah Allah Allah ka agaje muna ta addu'a duk a ranar arfa din ka dubi adadin musulman duniya da suke addu'a a ranar arfa waɗanda ke na arfa da wanda ba sa na arfa amma gaba ɗayan su Allah ta'ala yana jin su yana amsa musu kuma yana ganin su basir ne sai ka ga lafazin abin nan ma'ana ta askane da albasir ba karamar gamammiyar ma'amana ba ce wacce ki Allah ta'ala ya kaɗaitu da ita al-aliyul kabir Allah ta'ala shine al-ali yanzu al'ali suna ne daga cikin sunayen Allah ta'ala kuma yana ɗauke da sifa ko babu wata sifa al'ulun shi ka aka rubuta suna littafai kamar shamsu dini zahabi yana da littafi ululla ko shan shamsu dini zahabi wanda yake da siyar alamin nubala a nan kurkusa ma an rubuta littafi ululla ala khalqi la abin nan ina za a tuwe jiri ko kuma duwai shi ne ke da shi lalla ya sunan ko bai sunan ba ni gina yana can kasan adaka saboda haka komai na'urar ka ba za ka hango shi ban Allah yadda a ji ai gasan wani sai a gani uluwullah wannan yana al'ali yana da ma'ana suna na farko kenan na biyu kuma al'ulu sifa na Allah ta'ala ya ɗaukaka yana sama saboda haka akwai wannan sifar ne ma kake tsarkake Allah ta'ala Allah ta'ala da yace sabbih isma rabbika al kasance saboda akwai ulu zat abin da muka ambata jiya zatin Allah ta'ala yana ina ne kenan akwai ulu qahri karfin ikon Allah ta'ala yana kan kowa Allah ta'ala ya fi kowa karfi wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Ko kuma ke ba sannan kuma ulu shi na cewar yana sama domin babu wani abin da ke kasa da shi yake saman shi ko akwai abin da ke sama shi idan ka ce yana ko ina to yanzu rufin wannan sama ta daya tana mai kenan eh tana saman shi kenan kuma karka ga an ce as-sama ka ce wai ana nufin sama ne eh, to in ka ce Allah ta'ala yana sama to sama ta ɗaya ko ta biyu kaga duk wani bid'a ce ko da Allah ta'ala ya ce a amintum man fis sama'i an yursila alaikum hasiba fa sata'lamuna كيف نزيد عند إيران السماء إتشمي كل ما علاك duk abin da ke sama da kai shi ya kira as-sama ma'ana yanzu wannan rufin ɗakin wannan rufin yana mai kenan yana sama shi sa Allah ce wa ruwa yana daga sama yake eh daga sama yake amma a wurin mu a wurin jirgin sama fa Eh? saboda jirgin sama akwai tafiyar da zai ya huce ruwan saboda ka in ana ruwan ne shi a wurin jirgin sama ruwan kasa ake yi ba ruwan sama ake yi ba kuka bai alhazai mana ai sun ga kai ma da kake kasa ba a gani yana shiga ga jimare jirgi ya to ya to sai ka je na ganin shi sai daga bayan ga ya wuce to ai wannan ga jimaran ba daga ciki ne ruwa yake zuwa wa na min al-mu'sirati ma an sajjaja ai wannan shine al-mu'sirat kenan to ruwan daga nan yake fitowa sai Allah ta'ala ya ce minas sama saboda shi girgije yana sama da mu kun fahimci wannan da ke ko saura kuma mutumin da ya ce maka to idan ka ce sama sama ta ɗaya ko ta biyu ya saki layi da sani ake nufi da saman ba inda ya halarci karatun mu na jiya na muka yi maganar kursiyi muka biyo shi da magana al'arshi da bai wannan tambayar ba al-kabir Allah ta'ala shine al-kabir waɗannan jumloli guda biyu su ma sukan yawan zuwa a cikin qur'ani haka al-aliyyul kabir wani lokacin kuma su zama al-aliyyul azim wani lokacin kuma fa hmm? a al'ali ali muke magana ko dai ya zama na al'aliyu aliyyu al-kabir ko kuma ya zama al'aliyu aliyyu al-azim ayat da makaranta jiya wa huwa al-aliyyu al-azim da aya farko farko suratul shura wace kenan له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم كوكما يا زمان كما ينا من قد ينا دا العلي العلي الكبير العلي الحكيم العلي العظيم في العلي الحكيم مقوم بها تدام كوريا زمان العلي العظيم من قد ايشي من قد نصورة الشورى mun faɗi na suratu wa sura bakara na ayatul kursi sai mu je na biyu aliyu kabir an gano wannan kamar da Allah ta'ala yake cewa Allah ta'ala yake cewa abin nan wallati ta khafo na nushuzuhunna fa'izuhunna wajuruhunna fil madaji wa duribuhun fa yana fa'ana kum fala tabghu alaihinna sabila إن الله كان عليا كبيرا عليا كبيرا كما يسمى العلي الخبير كما رأي الجباء وإن شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن بدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليا خبيرا تدق قرآني يكذر أن أن بانغروري لي بدا أخو هكذا إنه هو إنه آه، إنه هو إنه علي حكيم مع سورة الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم duk waɗannan suna da zuwa da irin waɗannan ma'anoni a cikin alƙur'ani mai girma cewar Allah ta'ala al'ali ne al-khabir hatta idza fuji'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al ubangiji Allah ta'ala kenan shine al'ali shine al-kabir dole wannan jerin gwano da malam yayo ka san tauhidin kai ma yadda suke a Qur'ani galibi haka malam ya dauko da ma'anonin su da kuma magana da muke na sifata al-ulum cewar dukkan wani abu da ta gani yana ƙasa da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hadisin da muka karanta jiya da yake cewa wa laisa fawqaka shai yanzu idan ka ce Allah ta'ala yana na zuga ga rufi ko muka ce rufin masallacin nan ba rufin sama ba ga wannan akida ce gurkuntacciyar akida sai gaba ta nawa sai gaba ta shida وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه da ka karanta da ka ji ayoyi suna rige-rigen fitowa daga bakinka wacce ce za ta riga wata fuka mana yake cewa wa annahu kuma lalle shi Allah ta'ala fauka arshihil majid yana saman al'arshinsa almajidi al'arshi mai girman gaske bi yana kan al'arshi ne da zatinsa ba bi ilmihi ba kadai ba bi kudratihi kadai ba a'a bi zati abin da yasa malamai suke irin wannan ta'abir din shine irin bala'in da ya afka ma duniya haka kai mutum ya zo ya ce ai Allah ta'ala yana ko ina to duk irin waɗannan kabaya din su suka sa malamai suka zare bakin alƙalami suka dinga batutuwa iri daban-daban in ba ba da ba a san magana kan alƙur'ani ba makhluk ko gairu makhluk sai da yan bid'a suka suka fara cewa alƙur'ani abin nan khalqu min khalqillah sai kuma malamai suka zara bakin alƙalaman su suna cewa wa kula gairu makhluqin kalamu malikina bi zalika dana al-atqiya'u wa as kasance wannan ko akan haka mala yace wa annahu fawqa arshil majid bi zatihi kuma lalle shi Allah ta'ala yana kan al'arshinsa bi zati kun ga dazu Allah malam ya hikato mana al'ulu na Allah ta'ala yanzu kuma ya kawo mana alfulqiyya abubuwa ne kenan abubuwa biyu kenan gaba kaɗan zai kawo kuma al-ma'iyya abubuwa ne kenan cikon na uku alfulqiyya Allah ta'ala ya tabbatar da ita cikin al-Qur'ani Allah ta yana cewa ya khafuna ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun was-sura eh ah suratul nahl alwuzu magana ina ne وأنه فوق عرشه المجيد العرش الله تعالى العرش المجيد ذو العرش المجيد كو المجيد a kira'ar hamza da kisa'i al ma'ana al'majidi zai zama sifa ne ta zu kenan sifa ne na Allah ta'ala a kira'a ta jumhur shine zul arshi ma'ana al'majidi majidi sifa ne na Allah ta'ala ma'abocin al'arshi ne al'arshin kuma mai girman gaske shi sa malai ce wa annahu fawqa arshihi al shi Allah ta'ala yana saman al'arshin sa mai girman gaske bi zatihi da zatinsa wa huwa kulli makani da ilmihi shi Allah ta'ala yana ko ina da ilmusa, ma'ana ilmin shi yana ko'ina ina kenan wanda ita ce tsayayyar aqida ingantacciyar aqida da ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu wa sallam suke goya mata baya a kan wannan nema asalin halitta dan adam take canji mutum ya shiga wata duniyarsu daga baya wannan tunani ne ubangiji Allah ta'ala ya tabbata a cikin alkur'ani kamar ayat da muka ambata a cewar shi yana sama da lafazin alfauk kaga ko dai ka yadda da wannan ko kuma mutum ya kauce bayan ce wala fauka wala ta haka kaga wala fauka an kore faukan da Allah ya tabbatar wa kanshi dan ya ce ya na rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu daga samansu a ba mana ƙur'ani ne ba wa ya fi na maro shi kuma ya zuwa cewa na sauka wa na eh? abin saboda abubuwan shi yasa kake jin suna cewa wani mutum ya zirfi a karatun tauhidi zai bata lalle tauhidi irin nasu kan duk wanda ya zurfi a ciki ba ma dai sunan tauhidi ba ba irin tasu duk wanda ya zirfi a ciki ko ba zirfi mutum ba dole ya bata saboda dole ne an ce maka ba shi dama ba shi hagu bai sama bai kasa bai kudu bai arewa ba a cewa a ina yake ba ka ba ka eh? shaga ya zama babu kenan kuma wanda ya ce karke tambaya ah, to malam faisal mutum ne ya ce ya ce yana a wata jami'a da yake a ciki yanzu sun gama hamdu labul ita jami'ar ba ta yankin afirka ba ta yankin turai ba ta yankin asiya ba ta yankin abin nan in mace ake ya shafi kasar larabawa da duk waɗannan yankunan duniyan nan gaba ɗaya da ake yau jami'ar ba ta nan ita jami'ar ba a ruwa take ba ba a sama take ba ba a tudu take ba ita jami'ar da yake ciki ba ta da ɗalibai ba ta da malamai eh, kun ga babu wannan jami'a kenan sai ko akwai ta idan yana sai ma da form din zaka siya a ga ta balle ce ga registration ai ga magana bar ta so ba kullum sai korewa yake kullum sai korewa yake ya za a ce tauhidi ya ba ta amma malam kaji tauhidi ayoyi da hadisai suna agaza maka wurin fito da ma'anonin shi wa annahu fawqa arshil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi Allah ta'ala yana cewa Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun لتعلموا أن الله ala كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بيتي ذاتا ما بيتي جسما ما دعوا بايد الجسم سيتي ذات بيتي ذاتا بسيتي علما إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء سيتي علما بيتي ذاتا ما domin ka san ilimin Allah ta'ala yana ko'ina babu inda mutum zai shiga ko rijiya ya haka ya shiga mai gaba sama da dubu ba wai gaba dubu ba sama da dubu iya lissafi ya shiga Allah ta'ala yana kallon shi yau ah, ba ha gani idan kana haka rijiya za ku haka rijiya gaba goma sai ku samu wani kwaro a ciki yana zaune lami lafiya shi sai zuwan ku ne makubuta mai da hankali ba ba ka yake ba to shi wannan kwaron ubangiji Allah ta'ala yana kallon shi abin da zai ci lafiyar shi da komai da komai dubi irin kasar da kuka baye a bayan shi dubi irin kasar da kuka tono yana cikin lami lafiyar shi Allah ta'ala yana sane da shi ko shi ne ilimin Allah ta'ala ka kada kai kwaba a cikin al'amari din da zan so karanta mana ayat da ke cikin suratul uh, sura ماذا بنا معنى آية بكير والسورة إيه آه والسورة جيت كنا آه والسورة والسورة إيه سورة المجادلة بارك الله فيك تو ما لقيت سورة المجادلة تو يا يا دم بارك الله فيك وتعالى alamtoro eh ta farko wata ta zo bayan me wata ta zo bayan wata aya eh yau muna so mu ji alaran moni ne ta haka ko da gaji murtala a ai Eh? Ah, a da nan Allah ta'ala yake cewa alam tara anna Allah ya alama fi samawati wa fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ma أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم Inna Allah الله بكل شيء عليم abin da ya muka buɗe littafi za mu karanta ta saboda ita ce ƙashin bayan ayar da mutane zai kafa hujja da ita a kan cewar Allah ta'ala yana ina yana ko ina ko ya ga jiya ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khawfatin illa huwa tajidu wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'hum ana makan sai malamai suke cewa ai wannan ayar ka kallace da majalisa bude da mai tarife alam tara duk abin da ke kasa ilmin shi ya riga ya gama waɗannan gaba ɗayan su ma ya kuni min najwa salatati illa huwa rabi'u da ɗaya ba a taɓa samun mutane biyu suna ganawa da junansu mutane uku illa huwa rabi'uhum fa Allah shine na hudun da me da ilmin sa saboda ayar da ilmi ta buɗe, wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum da me aina ma kanu sai Allah yake summa yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah inna Allah bi kulli shay'in alim ta bude da al-ilmu ta rufe da al-ilmu Allah ta'ala yace izhaba inna inna ma'akuma asma'u wa ara wa ara Allah ta'ala yace ni ina tare da ku tunda yana tare da su ne da zatinsa akwai magana yace asma'u wa ara babu sai ce asma'u wa ara sai nuna cewa wata ma'iyya din ba ma'iyya ce abin nan zatiya ba ma'iyya ce Allah ta'ala yana tare da su da ilminsa da kudurarsa da taimakon shi wanda zai ba su akwai ayyuka da yawa a gabanmu khalaqal insan za mu je gaba ta nauke nan yanzu gaba ta bakwai khalaqal insana wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsi wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ما لك سوى أقبع تبقى خلق الإنسان ألا شيني وان ديها لتشمتو فأكون ديها لتشمتو من الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان معنى نعلم إن ما لي خلق الإنسان kana da ayar da za ka ɗauko ka ɗora a kan wannan kullum muna da kulla alaƙa tsakanin shi ilimin tauhidi ba a ijtihadi a ciki mun ce ta tashri guda ne dangana da wasu qur'ani hadisi ijma'i qiyasi liman yaqulu bihi kuma yace wannan so shi abin da ya shafi aqida qala Allah ne qala rasul babu ba abu da kofar hadi ba balle a ijma'i a ciki kun bayyana wannan ko shi abin da ya ba kaida babu wani ya ce wani ya kara kara kawai a antum a'lamu amillah bayani ne na abin da ya shafi zatin Allah ta'ala saboda haka babu wani wanda zai a akai Allah ta'ala shine yafi kowa sanin kanshi da shi shi sa shi ne wanda yi bayanin sifofin shi da ayyukan shi gaba ɗaya tilla tilla kada wani ya zo ya tsoma baki a cikin wannan al'amari shi yasa kake ganin duk wata gaba da malam ya faɗa kai karan kanka zaka ɗauko aya ka zaka ɗauko aya ka dasa ko kuma ka ji kamar aya ya ɗauko yasa yasa da yake khalaqal insan kai ma sai ka ɗauko aya ce ar-rahmanu allama al-qur'an khalaqal insan allamahu bayan wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsi kuma Allah ta'ala shine ya halicci mutum kuma Allah shine mafi sanin abinda matu wasu yake hinar su abinda zuciyar mutum take raya mashi ba wani abin da yake faɗa ba wasu wasi hadisu nan irin mutum ya shiru din nan ya ji kai gashi ya yi kuɗi ya so motocin nan farado farado jozin guda ya raba wa masu da'awa ya raba ma 'yan tafi shi fa yana zaune ne kawai yake ta irin wannan wasu wasu gashi ya yi kuɗi gashi ya gina masallaci gashi ya gina tafka tafkan makarantu ana ta hadda qur'ani ana ta karanta da mutane akida gashi ya yi kaza gashi ya yi kaza wani ba shi ne hadisi nafsu ba mutum ya ji ciwar a ce ya yi kuɗi a ce ya haddace qur'ani kawai ayoyi ne wata suke riga wata fita kawai gashi ya zama wani muhammad nasiruddin albani isnadi yake korowa ya zama wani imamul bukhari irin hadisi nafsu din nan ne Allah ta'ala yake cewa wa ya alamu ma tuwaffi subhanakum Allah yana sanar da abinda wannan wasu wasu mutum da yake a zuciya shi ka san da baka faɗa ma kowa ba ko harkar ka bai motsa ba ko ya motsa lokacin da mutum yake irin wannan tunanin harkar shi ma bai motsa ba to amma Allah yana sanar da shi ah, ga gajeren misali mai annabi Yusuf ya ce ya ce in ya sarik laqad saraka akhun lahu min qabl amma wannan jumlan fa asarraha yusuf fi nafsihi wa lam yubjiha lahu qala antum sharrun makana duk waɗannan abubuwa wannan qala an antum sharrun makana annabi yusuf ya koyi ta a zuciyar shi bai faɗe ta ba amma cewa bai yi da su in ya sarik laqad saraka akhun lahu min qabl وأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا أما بفتح مصر أما الله تعالى يفتح منا ko ba kai ke a cikin Qur'ani ba kun bayyace wannan da kyau Allah ta'ala ya san duk abin da mutum yake raya mishi a zuciyar shi in ya so ya kama mutum da shi in ya so kuma ya fi mishi ya Allah ka yafe mana hadisi ya tabbata hadisi ingantacce ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce Allah ya yaye ma al'ummata abin da zuciyarsu ta kaɗa musu matuƙar ba su faɗa ba ko ba su aikata ba muddin mutum bai faɗa ba dan gaga yana faɗa mala'iku su rubuta ma yalfi min qawlin illa ladayhi raqibun atid yana aikatawa shikenan amma dai zuciyar shi ta kaɗa mishi ko da da wasu fitintunu ne ya ji kawai zuciyar shi ta kaɗa mishi gashi ana karatun zidi, yana ma ya tashi ya je ya tsinke wayoyin da suka suke isowa ina ma ya je yi kaza to Allah ta'ala ya fi mushi muna fata, Allah ta'ala ya fi mana gaba daya muddin bai aikata ba muddin bai furta ba wani ba ko ya nemi shawarar shi amma yana furtawa to wannan kaga ya zama al'azmu kenan Allah ya tsawo to wannan waswas din Allah ta'ala ya san shi shine abin da muka muka ambata da su ka duba ba Allah ta'ala ce malam abin Allah ta'ala yake cewa Allahu ya'lamu ma ta'malu kullu insan وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله شكر تككين مثلا يدي أبن دا الأنثى تكير وكرش ويغتي الأنثى أنا أعرف اللي كنا متي سواء تمتاني متي أتكين متاني متي أتكين دبوبي متي أتكين تنصاي Allah ta'ala yana sanar da dukkan wata kaza mai kwai ko wani tsuntsu da yake da kwai ko wani tsuntsu a wata tantabara da ta kyankishe duk wani abu da tsunsa take dauke da shi Allah ta'ala ya sani Allah ya alam ma tahmilu kullu unsa wa ma taghibu arham da abinda mahaifa take ragewa wa ma tazdad da abinda mahaifa take karawa duk Allah yana sane da shi wata matar ga wani lokacin al'adar ta da yana kwana bakwai ya dawo nawa shida kaga ya rage kenan wata kuma da tana kwana uku ta kara zuwa nawa shida kaga ya kara kenan Allah ta'ala yana sanar da wannan ko kuma ciki da tana haihuwa wata tara yanzu zo ta haihu shekara biyu duk Allah ta'ala yana sanar da wannan ko ba haihuwa shekara biyu duk Allah ta'ala yana sanar da wannan وهو أقرب إليه من حبل الوريد shi Allah ta'ala shi ne aqrabu ilayhi shi yafi kowa kusa da mutum min hablil wari sama da igiya wacce take ita ce hanyar jini jini da ke wuyan dan adam idan ka yanka dabba ba a ko ta igiya wata jijiya da mutum yake wucewa ba eh kafin ya kai ga makogaro to wannan wayar da take hablul wari Allah ta'ala ya fi ka kusa da kai da wannan igiyar da kai da wannan jijiyar da Allah ta'ala waye fi kusa da kai Allah ta'ala ya fi kusa da kai kuwa eh ah ba ka gani cewar ai kowanne jijiyar a ƙasa za ka taɓa a ƙasa za ka taka wuta amma ina za ka fara jinta cikin kwakwalwa ya nuna cewar akwai wani abu kenan da ya fi a jikinka wani bangare ya fi wani bangare nisa wani bangare ya fi wani bangare kusa da kai don yanzu zai iya isar da sako kafin gangan jiki su dauka ko ba kai ke ba wannan gabar wai zai kalato mana dalilin ta cikin qur'ani hmm? za mu biyo ta suratul qaf ko kuma za mu tsallake aina wajen ina eh wani karni yau wala kace samawa shi sa da kike ne Allah ta'ala ki wala kana khalaqal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid iz yatalaqqa almutalaqiyan an al-yamin wa an al-shimal qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid haka Allah ta'ala ya ki yace wala qad khalaqana al-insan haqiqa mun halicci mutum wa na'lamu ma yusu bihi nafsi kuma mun san abin da zuce shi take kada mushi wa nahnu aqrabu ilayhi mu mun fi kusa da dan adam min hablil warid sama da igiyar da ke kusa da makogaran shi malaman tafsiri sun yi mu wannan ayar fashin baki biyu waɗansu suka ce wa nahanu aqrabu ilaihi min hablil warid ai mala'ikunmu sun fi kusa da sun fi kusa da dan adam sama yadda wannan jijiyar take kusa da shi ma'ana wannan kurba shine kurba na ne na mala'iku kun kama wannan fassara da kyau iya kake ku tambaye su menene dalilin su akan wannan suka ce sanar dalilai masu tarin yawa dalilan da suke nuna cewa Allah ta'ala yakan kawo sifa ta al'azama ta girma yana nufin mala'iku kamar da ya ce inna na nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun Allah ta'ala shi ya saukar da alqur'ani ko mala'iku ne suka saukar da shi daga sama zuwa ga manzo Allah eh mala'iku ne wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisan arabiy mubin aya no kenan daya aya aya da ko biyar kuka lissafa dalilin na biyu cewar Allah ta'ala yana cewa abin nan fa idza qara'nahu fattabi qur'ana fa idza qara'nahu idan muka karanta shi shine shi alqur'ani to Allah shi ke karanta ko mala'ika ne ke karantawa mala'ika ne amma yace fa idza qara'nahu fattabi qur'ana dalili ne kenan dalili na biyu dalili na uku kuma wanda shine al-imam ibn kafir ya dada kafa hujja da shi ya rinja da wannan fassara a daidai tafsir a daidai wannan aya da ke cikin suratul qaf lokacin da yake tafsirin ta ita ce aya da ke can cikin suratul waqi'a a ko shi kana da suratul waqi'a ko an ce bai sana maganin zai duk hadisi ne mawdu'ai aha wasu aya eh idza balagatul hulqum wa antum shayna idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun dukkan malaman tafsiri sun yi magana cewa wa nahnu aqrabu ilayhi sune mala'ikun mutuwa da suke dauka kun fahimci wannan ko sune mala'ikun mutuwa sai suka ce a'a mu sake komawa ma ayar mana wata ke cikin suratul qaf din da karan kanta dala ta'ala yace wala qad khalaqal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid iz yatalaqqa al mutalaqiyan suwa yatalaqqa al mutalaqiyan malaiku إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد kun fahimci wannan da ke ko wannan fasara ita ce fasara da ibn kasir ya jayar a sa fasara ta biyu kuma ko kuma wacce ke ita muka fasara ita ce fasara da shi ibn abu zai ya dauka cewar ubangiji Allah ta'ala ya fi jijiyar da ke jikinka kusa da kai wannan wannan yana tare da kai ne da ilminsa da sa ba wai ya shige ka ba kamar yadda yake wannan shine akida ta kiristoci ko cewar yesu almasihu ya shiga jikin ɗan adam saboda ka idan yana idan sansu yana magana sai a ce ai almasihu ne yake magana idan ka ce su maka bayani sai a ce ai ba za ka fahimta ba sai ka shiga ko ba ka ake magana ba ma'ana al-ittihad wal hulul babba kuma wadanda suke da kansu ga musulunci su ne sufaye suke cewa Allah yana shiga cikin ɗan adam a billah duk da irin waɗannan abubuwan suke fakewa in yi magana saboda ka Allah ne yake magana ku fahimci wannan me aljihun shi ce Allah ne me a riga shi ce Allah ne ya ce wani lokacin ma an ka ce in kai godiya sai ya zama kanka ka godewa a uzbillah waɗannan aƙidun wasu su bai da yawa suna da shi amma galibin kolat su suke da wannan irin su ibnu arabi wanda ke malaman zamani shi da yawa masu kafirtar da shi akan wannan aƙida din da yawan su ku kiyaye ibnu arabi ba ibnu al-arabi al-maliki ba ايه وشي ايه nan ايه shi sai aka ga sai aka kawo insana wa wannan wakati ne saboda haka malamai ilmin qur'an suke da babi mai zaman kashi a roƙo folifida ina ya kamata mutum ya tsaya a karatu ina ya kamata bai tsaya ba shi ta lokaci zai ga kana da qur'ani mai karatu ya ki tsaya bai tsaya akan wakafin da kai yake qur'anin ka ba ko ba kai ke ba wani lokacin kuma wannan qur'ani kaza an sa wakafi iri kaza wani lokaci a sa iri kaza wannan kuma musamman a kira'a ma tana tasiri sosai da sosai sai ga a wannan in ka karanta da wannan kira'ar to ba zai iya ka tsaya a ba in ka karanta da wannan kira'ar ya halatta ka tsaya anan nan wannan duk masu bincike kan ulumul qur'an sun san wannan sosai da sosai kun fahimci har ma suke da karawa da magana annabi ibrahim Alayhi salatu wassalam da Allah ta'ala ke cewa falamma zahaba an ibrahim ar-ra'u wa da'atu al-bushra yujadiluna fi qawmin da lokacin da firgici ya rabu da annabi ibrahim mala'iku suka ce mishi za su je su kifar da garin annabi lot ne sai suka zo suna mai magana yake cewa shi annabi ibrahim yake magana da mala'iku ai a cikin mala'iku a cikin garin fa akwai mutane da yawa inna fi haluta daga cikin maganganun da annabi ibrahim ya fara ya ce ai a ciki akwai annabi lut qalu nahnu a'lamu bi fiha sai Allah ta'ala ya ce yujadiluna fi qawmi lut yazo yana jayayya da mu dangane da al'amarin mutanen annabi lut to annabi ibrahim da wa'i da wa'i yi magana da mala'iku ko da Allah ta'ala a wannan lokaci da mala'iku amma sai Allah ya ce na fi qamlu wa ma tasqutu min waraqati illa ya'lamuha da dai babu wata alwara wani ganye busasshe ko danye da zai fado kasa illa ya'lamuha sai Allah ta'ala ya sansa ka san ilimin Allah ta'ala ya sha bamban da ilimin ka ka dubi irin iskar da aka yi jiyan nan da fara karatun nan dubu irin guguwa da ake yi ba irin yadda ruha take tashi babu wani ganye da zai fada a sama ba ce yana fadi ne da ilimin Allah ta'ala sai Allah ta'ala sai an fahimci wannan wala habbatin fi zulmatil ardi hakan nan babu wata kwaya da za ta iya binnewa ko ka samu a cikin cikin duhun ƙasa ƙasa tana duhu ko ba ta duhu ka je ka gina rijiya kafa arba'in da biyar ka shiga ciki ka gani ka leko sama ka gaya za ga sama sai ne ba su ma yaron a ciki saboda ka duhun kasa Allah ta'ala ya kayo ga duhu ga nisa abin da ke ciki ubangiji Allah ta'ala yana sanin duk abin da ke ciki wala ratubin ko babu wani abin da yake danye wala yabisin ko abin da yake busasshe illa fi kitabin mubin ba ce bayanin shi filla filla daki daki za ka samu a kitabin mubin littafi wanda ke cike da bayanai filla filla daki daki wannan littafi kenan lawal mafu domin yanzu a lawal mafu ne za ka samu bayanin komai da Allah ta'ala yana cewa wa ma min dabbatin fil ardi mhm. to shi kenan wala qa'irin yabiru bi janahihi illa أمم أمثالكم ما farraqna في الكتاب من شيء ما farraqna في الكتاب من شيء ban bar komai ba a cikin littafi sai da muka bayani cikin lakalla yau ga yan tatsini suke kafa hujja da wannan akan qur'ani ai kaga wannan sun saki layi domin ka tambaye shi ka ce to in haka ne duba qur'ani ka lalubo mana bayanin adadin mutanen duniya su nawa ne ai ga tambaya ce mafi sauki sama da kace yan tsaki da kaza su ta kyankashe a yau su nawa ne eh da wannan tambaya ta biyu ta farko wacce dan sauki sauki in akwai mai sauki eh ka duba fa nan zaka ji waɗannan suna cewa wai idan wani ya rasu za ka ga an ce wanda ya fi kowa yawan shekaru a duniya ya rasu wanda yake da shekara ɗari jiya ke ban labarin wata duk dattijuwa ta rasu Allah ji ganta da gafara shekara ta ɗari da goma sha tara takwas ku sha tara shekara ta ɗari da goma sha tara ta kaga sauran shekara ɗaya ta kama Hassan bin Sabit kenan domin shi Hassan bin Sabit shekara karshe ɗari da ashirin ya yi shekara sittin a wajen musulunci ya yi shekara sittin a cikin musulunci don bai ci wannan ku saboda ga kitabun mubin shine littafi al-mahfuz wanda yake bayanin komai filla filla yana ciki kuma min dabatin fil ardi babu wata dabba da ke tafiya a bayan kasa wala ya yatiru bi janahi haka nan babu wani tsuntsu da ke kadawa da fukafukan shi guda biyu illa ummu ansalukum al'ummu ne su ma daban-daban irin da kuke akwai duniyar mutane akwai duniyar mata akwai duniyar maza akwai ƙanana akwai manya akwai kowa haka su ma suke ma faru na fil kitabi min sha'i. alikos kenan wa alal mulki ihtawa alal arshi ihtawa ubangiji Allah ta'ala ya daidaitu akan al'arshinsa wannan fa ita ce fa asalin mazhabar Imam maliki ibn Anas to daga duk wani wanda kaje yana cewa wai wane ne yana ko yana kace wani ba dan malikiya bane bakon haure ne irin su ne da yake cewa fi aqdi lash'ari wa fikhi maliki kuma kai ke bani aqida dan asha'ira ne a fiqh dan malikiya ne wa fi tariqati junaidu asaliki a tariqa kuma shi junaidu yake bi tariqar junaidiyya kenan yake bi kaga wannan ai ba bakin tafiya bane duk ya katattal al'amuran nashi duka uku wanda ya tare ya tara su a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka da ya huta alal arshi stawa ubangiji Allah ta'ala ya daidaitu akan al'arshi wani ita ce mazhaba ta ahlus sunna tintini malamai sun yi rubutu akan wannan sosai da sosai musamman lokacin da mutane suka suna cewa Allah ta'ala yana koyana a daurar da ta gabata mun kawo ayoyi guda nawa bakwai da suka nuna Allah ta'ala ya daidaitu akan al'arshi ko ba kai gaba muka ce akidojin zaka tabbatar da sauƙiya ta Allah ta'ala da ulu na Allah ta'ala da istiwa'i na Allah ta'ala alkawarin da muka shine alkawarin fassara su fassara ma'anonin su ina ganin mafi kyawun abin da zamu fassara da wannan shine abin da al-imam ibnu kasir ya fassara dukkanin waɗannan ayoyi guda bakwai da muka karanta a waccan karo din sura ta farko ita ce suratul al-a'raf a daidai wannan wuri al-imam ibnu kasir yake cewa daidai faɗin inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin ثم استوى على العرش الإمام ابن كثير يكتشوا فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا yace mutane a wannan wurin suna da maganganu masu tarin yawa laisa haza mawdu'u basfiha wannan wurin da muke tafsiri ba shine wurin da za a fayyace ma'anar ba wa inna ma nasluku fi hadha al-maqam sai dai kawai hanyar da za mu bi a wannan wurin shine mazhabu salafu salih mazhaba na magabata magabatan kuma na kwarai karka zama karka ce a salaf to shiru sai ka ce a salih domin su fir'auna su ma duk salafawa ne Allah ta'ala ya ce waje Allahum salafan wa masalan lil akharin malaki cewa mazhaba na mutanen farko na mutanen da suka gabata na gari yace ya lissafa yace kamar imam malik ibn anas wal auza'i abdurrahman al auza'i zaka musabbihu wa sauri wal lays ibn sa'ad al misri lafazin al misri ne na kara baya cikin ibn kafir al misri zai lays ibn sa'ad wanda wasu malaman suke cewa ya fi imam malik ibn anas karatu wa shafi'i mutum kenan kuna lissafa wasu ce biyar sun ce hudu malik auza'i الثوري ليث بن سعد الشافعي أحمد أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا da wasu su daga cikin manya-manyan malamai na musulunci na da da na yanzu me suke cewa wa huwa imraru haka ma da'at shine ka karanta su ka fahimce su kamar yadda suka zo وجميع آيات صفات أمرها حقا وهذا قال شيخ كما نقل الطراز الأول وأرد, وأرد عودتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل طبعا لمن نبذ القرآن قرآن ورعاه وإذا استدل يقول قال الأخطل هنا النبال مية جهة min ghairi takayifin ba tare da ka ce ya abin yake ba wala tashbihin ba tare da ka kamanta Allah ta'ala da wani ba wala ta'qil ba tare da ka goge ma'anar ba wa zahir mutabadir ila al-azhan ila azhan mushabbihin manfiyun an Allah babba abin da ya gangaro a zukatan waɗanda suke sifanta Allah ta'ala da sa to wannan abun korare ne ga Allah ta'ala fa inna Allah la yushbihu shay'un min khalqihi domin Allah ta'ala babu wani abu daga cikin halittarsa da ya kama da shi wa laita ka mislihi shay wa huwa samiul basir haka al-imam ibn kathir yake faɗa in ka je a yau din nan ka je ka duba tafsir din ibn kathir da ke karkashin wannan ayat da muka ambata bal amru kama qala al-a'imma yake cewa al'amarin dai kamar yadda magabata na kware suka ce minhum daga cikin ba magabata akwai nu'aym bin hamad al-khuzai imam kace da ke shaykhul bukhari wannan malamin imam bukhari ne yau magana ta kafi kenan yau magana ta malamin bukhari za a kawo ba ta bukhari ba kai tsaye mai malamin imam bukhari yake cewa yace man shabbaha allaha da khalqihi kafa duk wanda ya siffanta Allah da halitta to wannan ya kafarta kawai wa man jahada wa man jahada ma wasafa Allah bi nafsihi faqad kafa duk wanda ya yi mutum abin da Allah ya siffanta kanshi da shi to ya kafarta walaisa eh duk ba magana ke ba na ce wani ya ci ayi walaisa fi ma wasu biyu na nafsahu wala rasuluhu tashbih babu wani abu na kamanta Allah ta'ala da halittarsa a cikin abin da Allah ya siffanta kanshi da shi ko manzan Allah manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah su babu kamar ta Allah ciki ko kamar ta Allah ta'ala ciki da Allah ta'ala yana yace yana jijinka ka irin nashi ne ba mun yi magana da zuba faman asbata lillahi ta'ala ma warada bihi al-ayatu sariha duk wanda ya tabbatar ma Allah ta'ala abinda ayoyi suka zo da shi as-sarihatu a bayyane wal akhbaru sahiha da ingantattun hadisai da suka zo alal wajhi alladhi yaliqu bi jalalillah fuska ta inda abin yake da alaƙa da girman Allah subhanahu wa ta'ala wa nafa anillahi ya kore ma Allah ta'ala duk abin da ta waya ga Allah ta'ala ya sifanta Allah ta'ala da abin da shi shine sifa ta cika faqad salaka sabilul huda wannan ya bi hanya ta shari'a wannan ita ce maganar malamin imam al-bukhari wace imam ibn kasir ya dauko ta filla filla to kun ga tafsirin ai waccan alƙawarin da ke mana da ake ina fatan mun sauki kun ga ba ni ne fasara ba kenan shi ma imam ibn kasir dauko wai ya dauko maganganun su imam malik ibn anas wa malik wa sauri thumma aquhum abu amr al-awza'i zaka musabbihu duk maganganun su ya dauko kun ga magana tana komawa zuwa ga tushen su kenan kuma da wannan magana yanzu wannan shine fassarar waɗannan ayoyi da muka ambata guda bakwai a wancan karo ɗin shine malamai suka dinga rubutu da yawa akan wannan ɗaya daga cikin abubuwa mun karanta irin bayanan da shekul islam yake yi yayi a cikin lamiyar shi da ake jingina ta ga shekul islam ibn taymiya yake cewa wa qul fil qur'an wa qul qala allah jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wala ata'awwadu ina cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce shine al-hadi wal mustafa al-hadi yace wala ata'awwadu bana bana tawili ko yana tawili to ko kana yi kuma ka yi Allah ya mulkin shi gaba ɗayan shi yana ga Allah ta'ala ne don zuwa abin da suke cewa istawa alal arshi ai mulki kuma mulkin Allah ta'ala shine akan al'arshi ma'ana mulkin Allah yana al'arshi su kuma Allah yana ko ina <laughs> kaga wannan buri boko kenan zai idan kace Allah yana ko ina yanzu yana cikin shadda kenan a ubillah ko ba ko ina bane ko ka cire ta daga cikin ko ina yana cikin coci kenan hmm? ke shi irin waɗannan masu irin waɗannan maganganu su suke da ilimin zahiri da baɗi kun bai wannan sai daga wai wali ne ake ba da falalashi daga cikin falalashi ya kama jaka da rana yana barbarata. shehi da rana ya kama jaka yana barbarata, wai ai ku kuke gani jaka ce ruhubaniyan ruhubaniyanci kenan malam to ta ne kada ubi zai aure jinki ya ce da gashi munkiri to sai raba ba zai da barbali jaka ba eh me ba gani ba jaka ba san jaka ba macen jaki ka gane yanzu waɗannan abubuwa aƙida ce ta ahalus sunna dole ne mutum ya tabbatar ma Allah ta'ala abin da Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi ya kore ma Allah ta'ala dukkanin abin da Allah ya kore ma kanshi wanda ya bi wannan hanyar lalle ilalla ya ɗaukaka ya samu nasara wanda ya bi wata hanyar da ba wannan ba to lalle ilalla ya kama wata hanyar da ba ita ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake a kanta ba daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace ce aka daura aurenta a sama kan shi eh Zainab bintu Jahash idan matan manzo Allah wannan tana cewa kaza nana Fatima a nana Aisha tana cewa ita ce wacce manzo Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi ya aure ta budurwa wannan tana cewa kaza wannan ce tana cewa kaza wannan tana cewa ita ce wacce take babanta annabi ne kawunta annabi ne mijinta annabi ne wacce ce wannan ji a cikin matan maza Allah sallallahu alaihi wasallam mijinta annabi kawunta annabi babanta annabi eh safiya kenan bintu huyay wata yake sarsalata yana komawa ga annabi Musa alaihi salatu wasalam kaga annabi Musa annabi Allah ne dan uwan annabi Musa shine Harun kuma shine ba wanda Ali waziran min ahli Harun akhi kuma haka ba to kaga yanzu ya zama ammanta kenan mijinta kuma manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi annabi ne ita kuma wannan Zainab binta Jariya ta ce ku gaba ɗaya mazajen ku ne iyayen ku ne suka aure da ku su ne suka zama waliyan ku ita Allah ta'ala ne ya kabar aurenta ma qada zaidun min hawataran asama zawwajnakaha فلما قضى زيد منها وطرا ha muka auren maka da ita ita duk an ɗaura auren sauran ne a ƙasa ita an ɗaura auren ta ne a sama wata rana za mu zo da littafin شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة نا ألالا كائن أكرن تبياني قرو كلن تقور أكفام إن شاء الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية نتشوى وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا تأول وجميع آيات الصفات أميرها حقا كما نقل الطراز الأول و... نعم وأرد عودتها إلى نقالها وأصولها عن كل ما يتخيل قبحان لمن نبذ القرآن ورآه وإذا استدل يقول قال الأخطل سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب إليك